kuma duk abin da ta taɓa sai ta yi sharhi a kansa cikin salon yarinta. A haka har aka kira sallar magriba, bathroom ɗin ta shige ta ɗauro alwala sannan ta zo ta tayar da sallah. Ko ta ido sai kawai ta ɗauko alƙur'anin da ta gani tare da kayan sallah kamar dai kamar dai masallaci ta shiga karatu a ranta tana cewa bari yau mu yi karatun magriba na rashin abun kalo magana. Bata tashi a wurin ba sai da ta yi sallar isha'i ta haɗa da shafa'i. Tana shirya abin sallah ta faɗa saman lafiyayyen gadon da ya yi faɗin alfarma. Tana cewa bari mu ji kalar nasa taushin. Alƙur'an idan na wancan kurman ya fi taushi, nan zan koma. Jin tali mai cikin tsakiyar katifar ya sa ta wani ja ajiyar zuciya tare da limshe idanunta. Da sauri ta bude idanun saboda wani abu da ta tuna kuma ya bata mamaki. Tabbas lokacin da Abby yana shanye mata baki ta ji wani irin zaƙi kamar na zuma. To abin da ya bata mamakin kuma take so ta sani shine ta yaya bakin mutum yake zaƙi? Anya ba wani abu ya sha mai zaki ba? To me yasa ban gan shi ba? Ta ce dai tana cewa wallahi ba zan iya haƙuri ba sai na gano me yake wannan zaƙin a bakinsa. Allah ya sa ya yi bacci don haka ne kawai zai sa na ji. Kuma na tabbatar tunda dai idan mutum zai kwanta yana brush Daga haka ta fita daga ɗakin tana fatan ta same shi yayi bacci. Ebi ko saboda gajiyar da ke tare da shi ga kuma wadda Zara ta kuma haɗa masa ya sa bai tsaya wajen su dadi ba, duk da dama ba wani tsayuwar ya fiye yi ba. Sai da safe kawai ya musu ya dawo saman, sai ya zauna a danin ya ɗan tsakuri sakwara da miyar egushi, wadda ta ji naman rago da busasshen kifi sannan ya wuce ɗakin. Daga nan ma fa mai shige yayi yi wanka tare da brush Kana ya fito ya kibsa cikin tattausan kayan baccinsa masu kalar sararin samaniya, sannan ya fesa turaren baccinsa na musamman, wanda bai da ƙarfi sai wani irin sanyin amshi mai kashe jikin wanda yake shaƙarsa. Daga nan ya bi lafiyar garinsa sai da ya addu'a sannan ya rufe rabin jikinsa da blanket. Ɗan tsaki ya saboda tunanin duba Zahra da yake son rinjayarsa. Haka nan ya ji bai yarda da jin shirin nata ba, don a ɗan zaman da ya yi da ita ya fuskanci jin ta shiru ɗayan biyu ne, ko bacci ko ɓanna sai ka ce wata ‘yar yayi trouble danger ya faɗa can ƙasar ransa da son ya ce tunanin zuwa gare ta limshe idanunsa ya yi fuskarsa na kallon sama daidai lokacin ya ji an buɗe ƙofar ɗakin bai motsa ba haka nan babu wanda ya yi tunanin idanunsa biyu kallon da yake ta can ƙasan idon ba tare da ta san yana yi ba tsayawa ta yi a kansa ta ce bari na tabbatar da baccin nasa da haka sai ta yi Nilin a gabansa tana kallon kyakkyawar fuskarsa mai cike da ƙasimba da ta yi matuƙar ƙara ƙawata fuskar da kyau da kwarjini. Ta bai ƙaramin bakin da ta yi tare da kawar da fuskarta daga kansa. Hannu ta sa ta bugi bedside drawer don ta gwada ko zai farka, amma sai ta ga babu wata alama. Ga dukkan alamu dai baccin nasa ya yi nisa kamar yadda take buƙata. A hankali ta matsa da fuskarta gab da tasa tana cewa, yau zan ƙure ƙarya, mutum zai sha kunya. wai banda ƙaƙale har da zaƙin baki ake ƙarawa kai duniya. Tagulla tana ɗan kusanta bakinta da nasa. A hankali ta cire harshen ta cikin ƙaramin lips ɗinsa kai tsaye, shi kuwa ya amshe. Ido ta ɗan ware saboda jin zaƙin da take son tabbatarwa. Ɗagowa ta yi da niyyar zare bakinta amma sai mai ci ta yi gaba ɗaya ya janyo ta ta faɗo jikinsa a lokaci ɗaya, yana mai ware gaba ɗaya girman idanunsa a kanta. Ita ma na ta idon ta yi cike da mamaki, dama idonsa biyu ya mata shiru ko kuma dai farkawa ya yi Tam, Idan kuwa haka ne lallai wannan kurma ya cika ya cika ɗan gidan Yarbawa na gaske. Buɗe baki dai za ta yi magana ya riga ta da cewa idan kina buƙatar yin iskanci da mijinki, ai ba sai kin saci hanya ba. Ko faɗa min kika yi zan iya taimakawa na miki. Bai ba ta damar masife shi da ta kuma buɗe baki za ta yi ba. Babu irin masifar da Zara ba ta yi a ranta ba tun da an rufe bakin tsiwar. tura shi ta shiga yi amma maimakon ta samu nasarar ƙwacewar, ai sai ma wata dama da ta kuma ba wa ɗan gidan Yarabawa. Ga rigar da take jikinta ita ma ta ba da gudunmawa saboda yadda take da santsi. Sosai yake son rabuwa da ita amma hakan ya gagara. Duk da ya sa wa ransa abin da yake yi din a matsayin hukunci yake yinsa. Zara ba ta samu kanta ba sai da ya ga tana kuka da hawaye saboda yanda bakin nata yake mata zafi jikinta ko ina ciwo yake duk da dai ba wani abu ya mata ba kawai dai ta sha zazzafan romance ne wani ɗan muskilin murmushi ne ya suɓuce masa lokacin da ya tuna abin da ya kawo ta ɗakin kuma riƙe ta yayi a cikin jikinsa sannan ya haɗe fuskarsa da tata da take ta zubar da hawaye can kasan makocinsa kuma cikin dakakkiyar muryarsa ya ce yanzu kin tantance abin da kike son tantancewa Da ƙarfi ta kai masa bugu a ƙirji saboda ta rasa ta yanda za ta yi ta huce fushinta, sai dai koge zau bai yi ba. Baya ga lumshe idanunsa da ya yi tare da ƙara yi mata kyakkyawan riƙo saboda yadda take ta son ta ƙwace kanta. Abin gada jiki ya mutu ya sa nan da nan ta sare ta haƙura da son ƙwacewar. Ta yi lif kamar 'yar mage a cikin faffaɗan ƙirjinsa. Ganin ta ɗan natsu sai ya kuma kai bakinsa sai tunkunnenta ya ce yanzu waye ɗan is. mijin ko matar. Kuka ta kuma fashewa da shi tana harbin sa da hannu da ƙafa irin dai borin da ta saba yi wa su mama a tsakar gidan yarbawa, yau kuma a jikin oga Ebi ya ƙare. Rufe idanunsa ya tare da riƙe hannayenta da suke ta kai masu wasu ‘yan ƙananan bugu a ƙirjinsa wanda hakan ke haifar masa da wani irin yanayi mai wuyar fasaltawa. Ita kuma sai lokacin ta samu bakinta ya buɗe ta shiga ƙunƙuni da ƙananan maganganu akan kan abin da ya faɗa mata. Sakin fitar huci da iskar da ke bakinta da kuma yanayin maganarta ta koma sanyi-sanyi da shagwaba Ta ce ni ba 'yar iska ba ce kuma kar ka ƙara yi min abin da ka yi min yau. Kuma ni ba dan in yi iskanci na sha maka baki ba to saboda me? Ya samu kansa da mata tambaya duk da yanayin yadda ya yi maganar ba za ka taɓa cewa shi ɗin ya yi ba. Ga kuma hocin bakinta da ke sauka kan fatar ƙirjinsa da fuskar da ke fuskanta. Bakinta kuma ke dab da taɓa fatar gurin da ke ɗauke da wani ƙayataccen gashi. To ai ni ba wani abu zan yi ba, kawai ji zan yi ko zuma ka sha ko madara. Shi ne kawai kuma don cin zali ka kama ni. Sai kuma ta yi shiru tare da mai da idanunta ta rufe a karon farko ta ji kunyar faɗin wata kalma ga AB ɗin. Daga haka ba ta kuma sanin me ya faru ba don bacci ne mai shegen daɗi ya yi awon gaba da ita. Duk kuwa da cewa tana faman ƙuncin rai da takaicin ogan nata. Wajen mintuna uku yana kallon fuskar da ta yi wani fes sai glowing take kamar za ka ga taka fuskar a cikin tata. Daga ƙarshe ya lumshe idanunsa tare da jan dogon karan ta yana cewa Queen Danger. Daga haka shi ma bai san baccin ya awon gaba da shi ba. Yau dai ab ya so ya makara sallah sai da ya zo fita ya tashi Zara. Da har yanzu ta take hankali kwance. Da ke ba ta da nauyin bacci kuma ta saba da tashin sai ba ta yi jinkirin tashi ba. Alwala ta ɗaro ta zo ta yi raka'a ta nufi daga nan ta yi sallah ta ɗaura da karatunta. Sai da gari ya ɗan fara haske kana ta ajiye Alkur'ani ta kwanta akan dardumar, ta ci gaba da barcinta. Shi ma sai a lokacin ya shigo idanunsa a kanta. Ɗaukar ta ya maida kan gadon nan ya wuce ba zo. Ƙarfe takwas ta fara shaƙar sassanyen ƙamshinsa da tuni ta haddace shi a hancinta. A hankali ta fara buɗe idanun tare ta buɗe su gaba ɗaya ta sauke su a kansa da yake tsaye a shirye tsaf. Ya wani irin kyau mai ɗaukar hankali, waya ce a kunnensa yana magana. cikin wani irin nutsuwa yanda idan ba nutsuwa ka sosai ba ba za ka fahimci magana yake yi ba. Ganin yana takowa zuwa bakin gadon ya sa ta ɗauke kanta, tana tura ƙaramin bakinta da har yanzu jawo yake bai canza ba. Tsayawa ya yi a kanta yana ci gaba da wayar idanunsa na mata kallon kai tsaye. Tashi ta yi zaune tana cewa ni kam a daina kallo na ban so. Dan kallonsa ta yi ta kawar da kai tana ci gaba da cewa ka bari na koma ƙasa duka kayana suna can. Ni kam ba zan kuma aron ɗaki da kayan wata ba ehe. Juyawa yana cewa za ki iya fita amma ki tabbata kin shirya duka kayan ɗakin da ɗakin naki ne. Amma ki tabbata kin shirya duka kayan ɗakin da ɗakin naki ne. Tsalle ta zo daga gadon ta bayansa tana cewa da gaske kake komai nawa ne? Dan wani tsallen murna ta yi tare da juya mazauninta tana cewa a haye Zara ta zama 'yar gayu. Idan na koma gida da gayu, akwai gayu na haɗuwa. 'Yan matanci mai lasisi Zara mai sa'a, komai nata na daban ne. Yana jin ta bai tanka mata ba sai dai kalmar 'yan matanci na ta ambata ne bai gama fahimta ba. Da ke ya san halin shirmanta sai bai damu da hakan ba. Sai da ya zo zai fita ya kuma dakatawa ya juyo yana kallonta. Tana ta juyin ta cikin kamilalliyar muryarsa. Ya ce, Please, ban sa magana idan kin sauka. Daga haka ya fice yana fatan kar ta tara masa wasu ma, kar ta tara wasu maganan da ciwon kan kafin ya dawo. Dariya ta tare da cewa, Ai, kai ma ka san mafarki ne Zara ta tashi ba ta yi abin magana ba. Yanzu ina shiryawa zan je na gaida Ammi da Dadi sai kuma na duba jikin wannan 'yan rainin hankalin. Cikin sauri ta gama shiryawa ta yi kyau kuwa kamar mai su zara an ga banza. Wannan kyan na yau na musamman ne. Ta faɗa wa kanta tana ci gaba da bulbule jikinta da turaruka har da homeras masu kamshi da kyau da suke jere a wata show glass. Kai Zara fa ta yi ɓarin turare. Ɓangaren gama ta koma ta zaɓi masu ɗan tudu wanda idan ta yi tafiya za ka ji ya ce ƙwas. Sai da ta fara gwada tafiya a ɗakin hannu maƙale da wuya. Sai da ta tabbatar komai ya yi sannan ta fita daga ɗakin. Ƙarar takalminta da ƙamshinta da ya kuma cika falon bayan na Abby da ke wajen ne ya jawo su kanta. Kurman ashe bai tafi ba. Ya tsaya tsegumi, ta faɗa ƙasa-ƙasa tana ci gaba da saukowa. Masha Allah, mai zarar ta samu lafiya cewar Ami fuskarta cike da fara'a da ɗokin ganin zarar Ɗan kallonsa zarar ta yi a ran da ta ce ya ji karya, wato ce musu ya ba ni da lafiya, bayan kuma shi ne ya ƙulle ni. Daidai nan ta so dainin ɗin ta durƙusa har kasa ta gaida amiya ka dadi ma ta gaida su. Juyawa ta inda mama da Siyam suke ta ce mama ina kwana fatan kun tashi lafiya. Da har za ta ƙi amsawa sai kuma ta amsa fuska babu yabo babu fallasa. Dogon Siyam dai ta ce sis barka da safiya. Bata saurari mai Siyam ɗin za ta ce ba don babu ma alamar za ta kula ta. Juyawa ta suka haɗa hannu da Amira da ke ta faman washe bakin ganin Zara lafiya kalau. Matar yaya Ebi barka da safiya ya jikin naki? Alhamdulillah Zara ta faɗa tana miƙewa saboda gurin zaman da Ammi take nuna mata kusa da Ebi da har yanzu idanunsa na kan taf ɗinsa. Lokaci-lokaci yana sifin ɗin da ke gabansa. Zama dai tana ɗan hararar gefen da yake. Ami ta ce maza Amira haɗa mata abin da take buƙata. Matar yaya me kike so? Komai ma. Zara ta faɗa cikin nutsuwa ashe idan ta ga dama tana nutsuwa. ya faɗa a ransa tare da janye idanunsa daga kanta, wanda san babu wanda ya kula da kallon nasa a kanta, sai ita da take jin kaifin idanunsa a kanta. Chips da kwai ta fara zuba mata sai farfesun kan ragon ruwa sai ta haɗa mata ti. ta Zara dai ta ce, ke kam Amira amma tare za mu ci. Duk wannan ko? A'a matar yaya naki ne har ma da ƙari so muke ki fa haka girma, don a tabbatar mun iya kiwo. marmashi kawai Zara ta yi sannan ta fara cin abincin cikin nutsuwa, da ni kaina ban san Zara tana da ita ba. Bata daɗe ta fara ci ba Siyam da take ji kamar ta shaƙe Zaran ta ɗago ta dubi Dadi cikin cewa ta ce please Dadi za mu tafi tare da ya Ebi. Yau Bala baya jin daɗi gashi ni kuma bana jin daɗin jikina bare na yi tuƙi. Dadi ya ce asha ai na yi tunanin yau ba za ki fita ba saboda yanayin jikin naki. Zan iya zuwa Dadi amma dai su yi dropping ɗina. Zara ce ta kalli Siyam ɗin cikin nuna tausayawa ta ce ayya sorry sis ban san baki da lafiya ba shi yasa ban yi miki sannu ba. Wata muguwar harara Siyam ta ɓalla wa Zara tare da jan tsaki ba tare da ta tanka mata ba. Bakar idanunsu Zara ce ta yi wa Siyam gwalo karab kuwa sai akan idanun Ebi da yake miƙewa. Kallon gargaɗi ya yi mata sannan ya nufi barin dining room ɗin. Ita ma Siyam miƙewa ta tare da ɗaukar bag ɗinta. Ta bi bayan Ebi ɗin tana yi musu sallamar sai sun dawo. Da sauri Zara da ta ji wani abu ya caki ƙirjinta ita ma ta miƙe tafi bi bayansu. A tunanin tunaninsa Ummi rakiya ta tafi yi wa mijinta. Daidai tana fita, Jafar na ƙoƙarin buɗe masa mota. An da ya yi ya sa shi dakatawa tare da mai da hankalin shi kanta. Da ya ga dai da gaske bos su take yi ga shi komai ya bi babu a jikinta. Ga jikinta masha Allah mai nuna baiwar da Allah ya mata ne. Sai ya ji duk shi ya ɓaci da sauri ya tare ta. ta haɗe mata rumfa da jikinsa idanunsa a kanta muryarsa muryarsa a ɓace ya ce me kika fito yi me zaki yi a waje samun kai da daina sakin hawaye tana cewa ni ma zuwa zan yi ta faɗa hawayen na ƙarasa zubowa ware idonsa ya kanta kafin da idon ya mata tambayar ina kamfani mana ni ma ai aikin nake a can kuma ba cewa ne na daina ba ya ilahil alamina ya faɗa yana dafe kansa yanzu fa Yanzu fa tai kamar ba ita ba ashe abin yana nan, shi kam ya zai yi? Da ke fatansa ta bar gurin a daina kallonta, sai kawai ya ce je ki ɗauko mayafi amma ƙato ko ki sa hijab. Ai ko sai ga wani kyakkyawan murmushi ya suɓuce mata har kuma da suna loɓawa can ciki saboda murna. Bata san lokacin da ta ɗaura lips ɗinta a kan nasa ba ta sumbace shi tana cewa yawwa ɗan gidan Yarabawa. kafin ta zare daga tsakiyarsa da yayi mata rumfa ta ciki da ɗan ta, Tana yi tana waiwaye da yi masa kashedin karfe ya tafi yanzu za ta dawo. Jinjina mata kai kawai sai da ga ta sannan ya juya da hanzari ya shige motarsa. Siyam da take ji kamar ta fasa tafiya saboda bakin ciki. Saboda bakin ciki ta biyo shi sai dai kafin ta zo Jafar ya rufe kofar tare da nuna mata motar gad ɗin AB yana cewa shiga wannan. Daga haka ya shige gaba kusa da Joshua suka fita daga gate din. Babu yadda ta iya haka ta shiga mota tana tsinewa Zara don a tunanin ta, ita ta hana Abby ya shiga mota ɗaya da ita. Ko Sammy ba ta kula ba ta haye sama da gudu ba ta tsaya wata wata ba ta kuma fitowa da gudu. Ta fito falon ƙasa inda su dadi suke zaune yanzu duka a maimakon cikin dining room. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni.